Daya da uku ga watan Septemba shekara ta hudu wannan shine darasi na ashirin da shida daga cikin jerin giyar darussan littafin Hikmatun min tarih wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da yake tantance bayanai na maganganu da abubuwa da rigingimun da suka faru tun daga bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama har zuwa kashe Hussein dan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhuma a shekara ta 61 bayan hijira rigingimun da suka raba kan mutanen da ake cewa musulmi duk da ba su yi tasiri ga mutanen da suka yi rigingimun ba asali wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance gaskiya da tantance tsaba daga tsakuwa akan waɗannan rigingimu da suka faru ƙarƙashin haske na ilimi na ainihin taƙiƙi da ilimi na ainihin tace labarai Allah ya samu dace idan jama'a ba su manta ba karatun da muka yi a baya ba mu gushe ba muna bin wannan malami yana mana bayanai dangane da ainihin kisoshi da labarurrukan abubuwan da suka faru a zamanin halifancin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu mun kare shi karshen wannan fasli dan haka za mu tashi kai tsaye inda malami yake cewa al-faslu thalith khilafatu amiril mu'minina usman ibn Affan fasli na uku halifancin sarkin muminai usmanu dan affan wato halifa na uku kenan daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min sanati 23 hijriya ila sanati 35 lil hijra daga shekara ta 23 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa shekara 35 bayan hijira ma'ana gwargwadon shekaru goma sha biyu kenan wanda su ne shekarun halifancin usman dan affan allah ya kara masa yadda shi ma yake cewa al-mabhasul awwal kayfiyatu tawalli usman ibn affan radiyallahu anhu al-khilafa yaya aka yi sayyidina usman dan affan ya ya anshi halifanci dan jama'a za su tuna lokacin da muka yi magana akan kissa mutuwa umar muka ce bari mu gintsire kissa iyakacinta yadda buhari ya ruwaito ta ya kawo ta ne akan babin da ke magana akan mubaya'an sayyidina usman sai kuma ya ce wa fihi maqtal umar sai zama hadisin ya fi ba da labari dalla dalla game da kissar kashe umar dan khattab kuma mu a lokacin abin da muke bukata kenan kawai sai muka takaice akan kisan kashe ainihin shi sayyidina umar dan radiyallahu anhu yanzu za mu ji daga ainihin wajen wannan malami malam muhammad ibn usman al-khamis zai mana bayani dalla dalla game da ɗayan ɓangaren shine kissan naɗa sayyidina usman halifa na musulmai halifa na uku daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a takaicen takaitawa ma da yake cewa qissatu shura labarin shura wato zaman shawara da aka yi zaman tattaunawa da aka yi domin zaben sayyidina usmana dan Affan ya zama halifa mala yace lamma tu'ina Umara radiyallahu anhu ja'ala al-khilafata fi shiddati nafari lokacin da aka soki Umar da wannan makami lokacin rasuwarsa ya sanya halifanci yace tsakankanin mutane shida Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaidillah Az-Zubair ibn al-Awwam Abdurrahman ibn Auf sa'ad ibn abi waqqas waɗannan sune ne mutum shida usman dan affan aliyu dan abu talibin talhatu dan ubaidillah zubairu dan awwam abdurrahman dan da sa'ad ɗan abi waqqas waɗannan sahabbai shahararrun sahabbai daga cikin mutum goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu alkawarin aljanna kuma dukanninsu wato suna daga cikin mutanen da suke as-sabiquna al wanda suka shiga musulunci da farko farko na ali da sayyidina ah, talha da abdullahi dan zubair amin da zubair dan awam duk sauran su manyan sahabbai ne kamar da shi umar din yace musu za mu zo mu ji yace na zabe ku ne saboda waɗannan mutane ku ne na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya yadda da ku shi sa na zabe ku har yace da wane yana nan da shi zan daura shi ne ainihin wato wannan da ake ce ma aminu hadhihi umma shine ainihin wato Abu Ubaida ibn jarrah wanda shi a lokacin ya riga ya rasu Allah ya gafarta musu ki daya malam yace wa qissatu shura rawahan imam al-Bukhari fi sahihihi hatta na'lama anna at-tarikha la yadhi'u yace kaga ita wannan kissa wannan labari na shawara da zaman da aka yi na consultation na nada sayyidina Usman a matsayin halifa Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan kissa me wannan yake nuna mana dan mu san cewa tarihi ba a barin shi ya tafi ba a san shi ba malaman musulunci tun daga zamanin annabi har zamun da suka biyo baya suna ba da muhimmanci wajen taƙayidi wajen rubuta muhimman abubuwan da suka faru a cikin tarihin musulunci yaƙe-yaƙe naɗa shuwagabanni rigingimu jihadoji da aka yi duk abin da yake da muhimmanci suna tabbatar da cewa sun rubuta shi sun sajjala shi ba sa barin shi tafi a banza ina fata muna gane wannan shine sai malai yake cewa fa hadha al imam al bukhari rawalana a'zam qadiyatayn ka kafura hawlahuma al jalal ga imam al bukhari ya ruwaito mana kissoshin nan guda biyu waɗanda akwai rigingimu a kansu ɗaya daga cikin su ita ce wannan kissa yake ishara zuwa ainihin wato gare ta da kuma kissa shi kashi sayyidina Umar ɗin laqad wa laqad zakara al-Bukhari qissatan tawilatan fi maqtal Umar radiyallahu anhu imamul bukhari ya ambaci kissa labari mai tsayi dangane da tarihin kashe Umar hatta wasala ila annahu qila li Umar radiyallahu anhu أوصي amiral mu'minina استخلف har ya kai kan inda aka ce masa na umar ya halifa ka yi ainihin wasiya ka faɗi waye zai zama shugaba bayanka ma'ana yanzu ya yanke mana duk dogon kisa da muka sani a baya nan zai tsaya zai ci gaba daga inda ma muka tsaya a wancan karatun da muka a cikin bukhari qala sai sayyidina umar ce ma ajidu ahqqa bi hadha al-amri min ha'ula in nafari aw ar-rahati ni ba na jin akwai wanda ya fi cancanta da wannan shugabanci fiye da wannan tawaga ko waɗannan mutane allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa anhum waɗannan da ma'aiki da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu alhalin ya yarda da su su ne abokan shawararsa su ne sanatoci a majalisarsa shine su ne kwamandojin shi na yaƙi su ne 'yan aiken shi su ne ke wakiltar shi a wurin da yake so a wakilce shi a wasu abubuwa to waɗannan tun da dai manzon Allah ya bar duniya ya yarda da su sai na umar yake cewa ba na ganin akwai wanda ya fi kamata su rike wannan shugabanci sai su domin ba komai ya sa manzon Allah ya yarda su ba sai dan nagartarsu da imaninsu da gaskiyarsu da jajircewarsu akan goyon bayan addinin musulunci da marama manhobin shi baya ina fata mun gane wannan fasamma aliyan sai ya ambaci sunan sayyidina ali wa usmana ya ambaci usman wa zubair ya ambaci zubairu wa talha ya ambaci talha wa sa'adan ya ambaci sa'adu wa abdurrahman ibn auf ya ambaci abdurrahman dan auf wa qala yace yashhadukum abdullahi ibn umara abdullahi dan umar yazo ya zauna a wajen da za a yi shawara wa laysa lahu min al-amri shay'un amma sam kar a sake a zabe shi ba shi da ba shi ba shi da cancantan a zabe shi ma'ana Abdullahi dan Umar dan Sayyidina Umar kenan mun ji a baya Umar ya ce halifancin nan idan alheri ne to na ɗiba ni da duka zuriyata idan kuma sharri ne to ya tsaya a kaina da ka ban yarda wani ɗana ya yi ba amma Abdullahi dan Umar babban malami ne a cikin sahabbai kuma mai zurfin tunani da basira babu laifi a kira shawara ya zama in attendance amma shi ba memba bane idan ana mitin na wasu manya wani babban kansil ko board za ka yi tare da wani a wurin yana cikin wanda suka zo wurin amma shi ba memba ba ne idan ana executive meeting misali na state gwamna da kwamishinoni da mutanen security to za ka iya ganin wani a wajen an kawo shi ne ya raba abinci ko an kawo shi ne ya yi security ko an kawo shi ne ya takin minutes misali raga shi ma yana wajen amma zai da ahaliya na cancantan ba da doka ko yin wani magana ana fata an fahimci wannan to haka yace a bar Abdullahi ya zo ya zauna amma kar a zaɓe shi ba yadda a zaɓe shi ba ina fata an fahimci wannan wannan nuna wato kaifin basirar Umar na farko tukunna wajen ganin suwaye suka cancanta ashe kenan in za a zaɓi shugabanni akan duba suwaye suka cancanta a addinance tukunna waɗanda kuma al'umma ko jagororin al'umman suka yarda da su kana ɗauko wani wanda kawai ana ganin ba a yarda da shi ba ba a ƙaunar shi a ce sai an yi institutin ɗin shi da ƙarfin tsiya wani shi ke jawo bore wani shi ke jawo tashin hankali da rigingimu da rashin biyayya dole a duba wanda yake da wato wajiha wanda yake da fuska a idan mutane wajen addininsa da tarbiyyarsa da mutuncin shi da tunanin shi kaga Umar ya duba wannan sannan kuma ya duba wato ya kara mutuncin abin da yake so dangane da zuriyarsa za ka yi ayyana yake cewa wa laisa lahu min al'amri shay'un kada wanda ya yadda aka zaɓi sayyidina abdullahi dan umar fa in asabatil imrata sa'adan fa huwa zaka yace idan wannan shugabanci ya kai ga hannun sa'adu to abinda nake so kenan na fi haka wato yanzu yana faɗan nashi ra'ayin kenan wa illa in ku bata kai gare shi ba falyasta'in bihi ayyukum ma umira a cikin ku duk wanda aka daura to ya nemi taimakon sa'ad dan abi waqas saboda zurfin basirarsa da hangen nesan shi da kuma kwarewar shi wajen shugabanci fa inni lam a'azilhu an ajazin wala khiyana domin ni ban cire shi daga mukamin da yake rike da shi na gwamnan kufa ba an ajazin saboda ya gaza wala khiyana ko kuma ya ha'inci gwamnati ko al'umma ba na akwai abubuwan lura da yawa jama'a abu na farko da gawa mu lura shi ne ashe a shugabanci mutum baya sa wa jama'a ra'ayin shi ce ni dole sewa ne dan kana shugaba da kan umar sai ya ce tunda sa'adu nake so kawai na daura shi ashe ba a yin haka mutum ɗaya saboda shine incumbent shine ke rike da mukamin da za a ba wani ko kuma shi ke rike da jam'iyya shine shugaban jam'iyya ko kuma shine babba a unguwa, ko principal a makaranta ko uh, shugaban local government a abin nan kowane ne baka ɗaukan wani ka bashi wani mukami ta hanyar kama karya ka ce dole sai wani alhalin al'umma ba su san shi ko kuma alhalin wani ya fi cancanta da Umar kawai sai ya ce Sa'ad nake so na ɗaura shi to da wata sai a samu rigima amma sai ya tattara waɗanda yake ganin duka suna da cancanta ya ce ku shawara sai kuma shi ma ya faɗi nashi ra'ayi amma ya ce in ba ta kai gare shi ba domin ba shi kaɗai cancanta ba to ina fatan a nemi taimakon shi wajen ra'ayoyi ne wanda yake ishara umar na neman kawai me zai gyara al'umman musulmai in Sa'adu bai samu babu komai da me ake nema a ci moriya ra'ayinsa da tunaninsa ko to ka a bar ra'ayi da tunanin a baya da a ce za mu dinga fahimtar wannan da mun rage zuwa kan shugabanci shine mu gane ci gaban al'umma muke nema ko to duk wanda zai kawo wannan ci gaban to kawai ya mana kana so ka je Kano za ka hau mota ina ruwanka da waye direba inda ya iya mota ba dole sai dan unguwarku ba ba dole sai wanda ka sani ba ba dole sai wanda yake zai irin yarenka ba ba dole sai wanda yake cin irin abincin da kake ci ko daga inda ka fito ba inda zai kai ka Kano ai shikenan me za ka tsorata kawai direban da bai iya ba ko mota da bata da lafiya ina ba ta mun fahimci wannan wannan ya kamata mu lura da shi anan sannan kuma da yake cewa ni ban tuɗe shi daga mukamin da na tuɗe shi ba dan wato rashin iyawa ko kuma dan wato ha'inci ba wannan yana da kissa shi ma abin da ya faru sa dan abi waqas lokacin da Umar ya dashi gwamna a ƙasar Kufa yana ta shugabanci bukhari ya ta wannan labari ana nan sai wasu suka je suka hada kutun gwiwa suka hada munafurci aka zo aka kawo karin shigo sayyidina umar cewa sa'adu bai iya sallah ba sa'adu baya zuwa jihadi yana jin tsoro sa'adu in an kawo dukiyar musulmai ta tare yake ci umar a yadda yake abubuwan shi shugaba ne mai ainihin zurfin tunani baya undermining wani information ko wani iri haka ya kamata shugaba ya zama kar ka dinga rena muhimmancin wani labari da kaji ka yi tafabbut da aka umar ya ɗauka kwamiti aka zagaya masalatan garin kufa kakkab aka tambaya sai sa'adu ya tashi a ce kun san wane ko shine gwamnan ku sa'ad dan abiyo kasmi ra za ku ce game da shi mutane su faɗi alheri mutane su faɗi yabo har aka zo kan masallacin da annan ne aka kulla asalin wannan sharrin aka zo aka ta da sa'ad dan abi waqas akai wannan batu akwai akwai mutumin da su ne suka hada wannan wannan ainihin wato munafunci yana zaune shi to mutun da an ce mu faɗi gaskiya gaskiya za mu faɗi ta ya miƙe ya tabbatar da wannan sharrin cewa da gaske ne sa'adu bai iya sallah ba kuma da gaske ne sa'adu baya zuwa jihadi sai tura ayi mutane a ta kashe su kuma mu duk abin da ake kawo nan ba ma gani irin da wannan yarfa da yan siyasa suke yi a rediyo sai aka ce to kai sa'adu ka ji abin da yake me zaka ce yace ba abin da zan ci amma ya mini shari uku shi ma zan mai addu'a kafa uku yace ya Allah wannan mutumi in ya mun wannan sharri ne dan a ji labarin shi Allah ka tsawaita ran shi Allah ka jarabce shi da talauci da jarabta ta san mata da yawan iyali shikenan sa'adu yace kawai magana ta kare salasun bi salati haka yace kamun shari uku sama baka addu'a uku kuma dama mutum ne wanda yake addu'a shi kamar yankan wuka mun ji a baya inda ya addu'a aka taka ruwan kogi aka wuce ba nutse ba dama ya ce manzo Allah ya manzo Allah ka roƙan mun Allah ya dinga an addu'a ta yace to kai kuma ka taimake ni akan cin halas ka dinga cin halas shikenan wannan mutumin ya dade a duniya ya fi shekara ɗari a duniya ya ki mutuwa an ce har sai da ya makance giran idan tana sauka akan idan tana rufe idan sannan kuma saboda daraba inda ka san busuru ko muryar mace ta wuce yana makawa nan sai tashi ya biyara shinshinan wajen ga yawan iyali ya rasa yadda zai dusu haka ya rayu cikin kaskanci saboda ya taɓa waliyan Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an wa ardahu to kaga sai Umar ya ce ban cire shi dan ha'inci ba ashe ana iya cire mutum daga mukami ba dan ba sai yayi wani laifi ba Umar kawai duba maslaha tun da waɗannan sun fara kawo sharri akan wannan bawan Allah bari a cire shi kasu su bata mai suna abin da sa umar ya ce da shi kenan sai mai da shi madina ya mai da shi wato cikin executive council yana ba shi shawara kai ke ne kun ya je wata wuri wani wuri ya mushi gwamna shi ne ke ishara cewa ba na cire shi ne saboda ha'inci ko saboda ainihin wato rashin gaskiya ko rashin iya aiki ba ashe in an cire mutum a mukari jama'a bai yin zuciya asali bai kamata a cire mutum a mukamin da yake ba ka'idar musulunci amma idan aka cire shi to kada ya fushi da ya hakuri haƙuri ya ci gaba da harka addini inda dan Allah yake ba shi an ba shi mukami ba lokacin da aka aiko mun ji a baya sai na umar ya aiko da wasiƙa aka cire Khalid dan wani daga komanda Khalid bai zuciya ba sai ya dawo daga cikin ƙananan komandoji ya ci gaba da yake shi na addini har ya mutu haka aka san shi gashi shi ma wannan Allah ya ji kan bawan Allah malam hudu ci kaji a garin nan muka samu tarihin an mushi irin wannan cin mutuncin wani lokaci can a izala yana limancin juma'a ashe an shirya mishi juyin mulki sai da ya zo ya hau kan mumbari zai hudu ba kawai suka tashi suka ce ba za ka yi limancin juma'an nan ba lafiya suka ce mun cire ka yake to wa zai yi aka ce wanda yake to ai shikenan ce to wani bismillah ya koma inda wannan ya tashi ya zauna shi kuma wannan ya hudu ba juma'a aka ci gaba da sallah kaga wannan yana dan Allah yake kenan bai ce bari ya ja jama'a shi a raba kan masallacin ba ko ya ce ba a yi ta ba domin inda ya haka dole ya da magoya ba. ma'ana abin da suka kuskure ne shi sai ya daidai to ya kamata mu dinga tana wannan in wani ya kuskure kar wannan ya da kai maka kuskure kai kokari ka ga yaya ne daidai wannan shine manhajin magabata din ka ji gashi magabata haka suke to ya kamata mu kula da wannan jama'a bai kamata a cire mutum daga limanci ko ladanci ko jan baki ko duk wani shugabanci da yake haka addini ba dan ka araba ka al'umma bai kamata ba matuƙa na a matsayin musulmi ko da ya yi wani laifi ko yayi wani rashin kyautawa a ce limamin mu ne shikenan muka ji ya shiga wata siyasa wadda ba ma yana goyon bayan wasu 'yan takara da ba ma Wannan wannan yasa an cire limamai da dama ba ɗaya dace ba ko kuma muka ji an zo wata badakala ta ɗaurin aure ko badakala ta cin dukiyar marayu ko ta cinye gonar gado yayi dai wani abu da bai burge mu ba galibi abin da ke faruwa kenan kadara abin kuskure ne amma dai ana matsayin shi nan musulmi wanda ya kuskure to sai mu haƙura tun da shi ne shugabanmu domin idan mun cire shi za mu raba kanmu wasu su bi shi wasu su bi sabon da aka naɗa musulunci ko ya ce Allah ya ce mana wala tanaza'u zan tadhhabu hukum. kar ku dinga jayayya sai ku zama kun samu sailuwa sai kwarjinin ku da girman ku ya tafi min asaf wannan shi ne abin da ya faru da kungiyar izala ta ainihin musulmin Najeriya lokacin da ta tana da karfin da ta kafa gwamnati a lokacin nan ta da ƙarfin da duk abin ce za a yi amma sai aka samu wasu rigingimu na shugabanci sai a gaza yin haƙuri har suka raba kan izala ta zama guda biyu sai zama kawai a shi kenan sai ana kallon ana ana ganin wallan ya kamata lallai mu kiyaye wannan game da matsalolinmu na addini da haɗuwarmu da ƙungiyoyinmu da tafiye-tafiyen da muke kuma aka ce wannan shine shugaba to mu haƙura mu dinga ba shawara muna nuna mashi abin da ya kuskure muna sa shi akan hanya muna mai addu'ar Allah ya saddada shi amma ba a yin juyin mulki ko a cire mutum a musulunci ya saba wa ainihin manhaji na magabata da haka umar ya cire shi a matsayin shi na halifa ya da yancin ya cire shi domin shi ne executive officer na musulmai ya cire shi amma ba don ha'inci ba ba don rashin iyawa ba shi kuma ya da cire da aka mishi ya ci gaba da aikin da ya kamata ina fata man fahimci wannan wannan sa daga cikin da ya kamata mu lura an wa kana umaru kad azala sa'ad ibn abi waqas an al-kufa kamar yadda muka yi bayani ma faraga min dafnihi aka ko ko ma furiga min dafnihi yayin da aka gama rufe aka gama jana'izan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ijtama'u radiyallahu anhu waɗannan sabai sai suka haɗu Allah ya ƙara musu yadda faqala Abdurrahman ij'alu amrakum ila thalathatin minkum kaga tunda an ce su shida kowa ya cancanta yi da haka yanzu aka zo muna da yan takara shida kenan potential da haka sai Abdurrahman na Auf ya fara magana ce, ku mai da al'amarin ku akan mutum uku ma'ana ina son mutane uku su bude baki su yi nominatin mutane uku duk wanda ya nominatin wani to yanzu shi ya janye kan kenan kaga an koma uku kenan ma'ana an Aliyu ya ce na yi nominatin Sa'adu sai shi kuma Usman ya ce na yi nominatin Zubair shi kuma Abraham ya ce na yi nominatin ɗin tsala kaga waɗanda suka ce mun yi nominating wani su sun janye kenan automatically ya zama sura uku ko daga nan kuma sai a je mataki na gaba shine yake nufi da ij'alu amrakum ila salasatin minkum ku sanya al'amarin ku akan mutane uku fa qala zubairu ja'altu amri ila aliyin sai zubairu yake cewa na sanya al'amari na zuwa ga sayyidina ali hadhihi riwayatu tubayyin lana haqiqatal amri bi suratin damigha mala yace wannan riwaya tana tana a bayyana mana tsantsar abin da ya faru da sura wata ke mai fito da komai karara wa hiya anna zubair ibn al-awwam lam yakun min mubghidi ali shine cewa zubair dan awwam baya daga cikin mutane da suke kyamar sayyidina ali domin in shi'a suna yaya ta cewa zubair dan awwam makin sayyidina ali ne saboda sun yi rigima da sayyidina ali a ainihin wato jamal to ba haka bane kaji ali da an takarar shi a wannan shugabancin wa qala talhatu talhatu shi kuma yace ja'altu amri ila usmana na sanya al'amari na zuwa ga usman wa qala sa'ad sa'ad yace ja'altu amri ila abdurrahman ibn auf ni kuma na ce abdurrahman nake su to kaga yanzu an samu mutum uku kenan kuma dan mu gane jama'a shi al'amarin shugabanci ba yadda mutane suke tunani cewa kusancin su da wani zai ba su cancanta ba a cancanta ka kwata tasowa daga kai waye wannan falsafa ce ta 'yan shi'a da suke ganin cewa sayyidina ali saboda kusancin shi na jini da shi manzon Allah to ya fi Abubakar cancanta dan shi bai da wannan kusancin na jini to wannan falsafa ce ta shi'a kaga sabu ba kan da suke ba da nan take sai kowa ya ce a tunda dai Aliyu kai jinin annabi ne mu dun mun maka amma kowa yana ganin akwai cancantan da wani yake da ita wanda ina ganin ni shi zan zaba nan take kuma kowa ya zaɓa wanda yake gani kuma babu wanda ya ji haushin wani cewa wane bai ce ni yake so ba ina fata ta fahimci wannan ya kamata kuma wannan ma ya zama mana darasi dan wani bai jawo maka ƙura'a ba ko bai ce a yi da kai ba sai nufin bai ka hala ma ya fi kaunaka fiye da ɗayan domin wanda ya nanka maka shugabanci cewa kai duk wanda aka ba shugabanci alƙalanci an yanka shi ne ba tare da wuka ba an yanka shi ne ba tare da wuka ba wanda duk aka ba shugabanci jama'a ya shiga cikin ibtila'i wanda bai sayar da zai ba sai dai Allah ya fushe shi lafiya saboda shugabanci bala'i muna rigima akan shi ne ko saboda annabi ya riga ya mana wannan bakin cewa inna kuma satari suna alal imara za ku dinga kwaɗayin shugabanci wa inna haka ta kuna nadamatan yawmal qiyama zai zama abin ladama ranar alkiyama amma ba da haka ba shugabanci ba abin ma bane gara a ce kai mabiyi ne kai flow member ne a duk abin da yake yafi maka sauki ya zama hisabin ka kawai naka kawai za a maka amma a ce za a maka hisabin duk al'ummar da ka shugabance su waɗanda ka limance su waɗanda kai musu monita wanda ka musu cewa ɗin local government wanda ka musu bakin sallah a university barantana kuma gwamna ko shugaban ƙasa ba ƙaramin hisabi bane ma. yanzu wata wataƙila shugaban ƙasan Najeriya bai san ina ne wani gari ba wani gari a Najeriya wata wataƙila bai san ina bane amma kuma yana cikin haƙƙin da Allah zai tambaye shi akai haka gwamnan jihar Kaduna haka gwamnan jihar Kano haka duk gwamnonin nan wataƙila wani limamin da ke sallar juma'a bai san adadin mutanen da ke bin shi ba amma sai an tambaye shi akan wani shugabancin da ya musu shin ya musu limanci tsakanin shi da Allah ko kuwa ya musu sarrai ko bai musu ba kaga ashe wani aiki ne ja jazir ko baka aka yi a kasuwa aka ce rumfan nan kai ne ogan masu sai da kayan nan kai ka dinga kula da me suke siyarwa me suke fitarwa me suke shigarwa wannan ba karama aiki bane amma kaga mutane gogoriyo suke akan shi saboda biya dan adam wallahu alam malamai suka ce saboda wannan yana daga cikin abin da a wato annabi adam uban mutane ya yaudaru ta hanyar iblis da yake ce mishi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin bana nuna maka bishiya wadda in ka ci danta zaka tabbata a duniya ba da kuma mulki wanda baya karewa to wannan shine abin da iblis ya faɗa wa babanmu adamu sai ya yaudaru da haka kama abin a jininmu ne mu mutane ɗayan adamu haka malamai suka ce kuma kaga suna da hujja ana da haka duk inda mutum yake yana da jarabtuwa da wannan abin guda biyu san shugabanci da kuma yaya za a yi shi dai kai ya mutu a ta mutuwa dai ana barin shi kai shi kai ya wuce sai dai kawai mun mata daga yanayin da muke bayyana ra'ayinmu wani ya fi wani dannewa wani ya fi wani tasowa ka duba ga yadda yan siyasa nan suke gogoriwa kan mulki abubuwa dama da baka tsammanta ba za su iya yi don su tabbata kan mulkin su Allah shi kyauta to wannan dai a takaice shine sai ma da yake cewa wa haka za ta nazala salatatun ta nazala talhatu wa zubairu wa sa'ad ibn abi waqas yadda ka ji dinnan haka aka yi sai mutum uku suka janye suka yi tanazuli su ne talhatu da zubairu da sa'ad ibn abi waqas wal murashihuna idan salasa su ko waɗanda aka sanya takara sai suka zama su kuma guda uku ne sai ce akwai Ali ibn Abi Talib wa Usman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf waɗannan guda uku suka zama ainihin wato a su ne yan takara sai Abdurrahman ya ƙara cewa qala fa qala Abdurrahman ayyukuma tabarra'a min al-amri fa naj'aluhu ilayhi wallahi a wallahu alayhi wal islam la yazunnan la yanzuranna afdalakum fi nafsi fa askata shekhani yanzu shi ma abdurrahman ya cire kanshi sai ce ayyukuma tsakanin kai usman da aliyu ayyukuma tabarra min al'amri wane ne zai yi zai ce wallahi ba zai yi ba tabarra a kina ya ce ni ba zan yi ba shi yanzu ya cire kanshi kaga ya zama saura yan takara biyu kenan an zo final kenan ko an zo ga ga yan takara guda biyu a cikin ku waye zai ce bai so mu ko sai mu bashi dan ba mu so mu ba wanda yake so ya daure su da jijiyar wuyan su ina fata an fahimci wannan wallahu alaihi wal islam Allah ya zama mana shaida akan shi musulunci shi ya zama mana shaida akan zuciyar shi cewa da gaske yake faɗi baya so mu kuma da gaske mu ce mu me hujja shi anan domin ba a so a musanci a ba shugabanci ga wanda yana so an hana wani ya ce manzo Allah ba shugabanci manzo Allah ya ce ba zan bayar ba haka manzo Allah ya ce mishi ko ba zan baka ba tunda kana so ba wani ne ma na nesa ba abun nan ne Abu Dharr ne yace ni ma ka nada ni irin mukamman da kai ya ce ba zan nada ka ba wannan al'amarin ba a ba da shi ga wanda yana tana shigo a ce ka cika gari da fosta tun kafin zafi ya zo akwai matsala ba to don haka sai yace wala yanzuranna afsalakum fi nafsi kuma muna yanzuranna afsalakum fi nafsi Allah muka sanya ya ainihin wato nuna mana wanda ya fi falala tsakankaninku mu muku mun dashi fa askata shekhani sai wannan ya sa mutanen guda biyu da tawan guda biyu suka kasa magana kowa ya rasa ma to me zai ci kowanne a cikin su bai da wannan kwaɗayin amma kuma yana faɗa to yanzu kamar ya faɗa ne dan a bashi sai dai suka shi saboda shubuhar da ya riga yanzu ya sa su a cikin wani tarko فقال عبد الرحمن بن عوف أفتجعلونه إلي to in kun kasa ku ku ayyana kanku kun ba dama ni na ayyana ɗaya daga cikin ku wallahi na rantse da Allah wallahi wallahi alayya Allah alu an afdalikuma yace kuma na rantse da Allah wajibi ne a kaina ba zan karkata daga wanda nake gani ya falla a cikin ku ba qala na'am sai suka ce duk mun yarda duk wanda ka ba mun yarda fa akhadha bi yadi ahadihima wa qala laka qarabatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal kidamu fil islam sai kama hannun dayan su yace kana da kusanci da manzo Allah wa kenan wannan aliyu ko wal kidamu da kuma shiga musulunci da wuri ana karanta kuma wal kadimu da kuma cewa kana da kafa a musulunci wato kai babba ne a musulunci ma qad alimta abinda ka sani na sani wallahu alayka la in amartuka la ta'dilanna ka daukar wa Allah alkawari na gama ka da Allah in nace kai ne shugabancin nan zaka yi adalci wala in amartu usmana la tasma'anna in na ce usman ne ba kai bane za ka yi biyayya wala tsi anna za ka yi da'a sun makhala bil akhir sannan sai kara ɗaukan hannun ɗayan wa huwa usman bayan yawa sai da aliyu wannan nasiha cewa kana da girma a cikin addinin nan kai ɗan uwan manzo Allah ne ka cancanta in an baka za ka yi mana adalci in ba a baka ba za ka yi mana biyayya ka ɗauki wannan sharaɗin sai kuma ya dauki hannun Usman fa qala lahu misla zalika yace kai ma kana da babban daraja a musuluncin nan kai sirkin manzon Allah ne in mun banka dole ka mana adalci idan ba mu baka ba muna fata kai mana da'a ga wanda muka ba qala irfa yadaka ya Usman falamma akhadha al-mithaqa dukan suka dauki alƙawarin qala sai sayyidina Abraman yace irfa yadaka ya Usmanu fa baya'ahu sai ya daga hannun Usman daga hannunka sai ya daga hannun shi sai ya mushi baya ya gaisa da shi sai mishi baya wa baya alahu aliyu next person da ya mishi baya shine sayyidina ali jama'a ku zo nan katun ba shi za dole mu tsaya mu kan tarihi nan saboda ana mana wato ana mana kudindine ana kudindina mana kashi a cikin sabuwar yadin shadda a ce mana ga kyauta kana buga sai kashi ne a cikin danyi abin da shi a cikin musulmai kenan sayyidina ali shi ya fara yin baya gashi bayan asalin bayan wato presider na gaba ɗaya zaman zaben wawa da ahadud dari fa baya'u daga nan sai duk wanda suke cikin gidan suka fito suka shigo sai suka yi mushi baya gaba ki daya sahihul bukhari fadailus sahaba babu qisatul bai'a a lamba hadisi na 3700 eh, idan dan shi'a ya ce maka to ai hadisin a bukhari yake karka damu sai ka ce mushi to ai kana hujja da bukhari ko ko za ka hujja da bukhari ne kawai dan san ranka saboda ran da suke so su faɗo na abu na san rai sai ka je ya ce ma a bukharinka ma'ana shi ba nashi bane to mu ne mun yarda haka kuma dole tunda kana hujja da shi a inda kake so to lazimi sai ka hujja da duk abin da ke ciki in ko baka hujja da shi ba sai ka gaya mana menene illa wannan hadisin particularly wahai hata ba za ka yi kawo ba kai dan shi'a haka wannan kisa ingantacciya ce da kaga ingancin hasken rana babu kura a kanta haka shine ya faru ina fata mun gane wannan sayyidina ali shine mutum na farko da mu baya bayan mu bayar sanarwar da sayyidina abdurrahman dan aufin ya bayar wa hadhihi riwayatul bai'ati li usman radiyallahu anhu kama fi sahih bukhari wannan ita ce kissar riwayar nan ta ainihin mubaya da aka sayyidina usman kamar da zuwa cikin sahih bukhari wa hunaka tafsilatun ukhra fi sahih akwai wasu kare-karen bayanai da suka zo a cikin bukhari din a wasu wurare daban daga ciki anna abdurrahman ibn auf jalasa thalathata ayyamin yas'alu al-muhajirin wal ansari wal ansara hatta qala sallallahu alaihi wasallam da Allah jama'a ku dinka shawayu ku don Allah mun muku wannan roƙon don Allah ku dinka shawa wanda ba kashe ba da Allah ya zauna a wajen mana hadisi annabi ke karantawa bai daga cikin ladabi haka cewa sai na abraman dan au bayan ya wannan magana da su sai da ya kwana uku yana consulting din muhajirun da ansa yana jin ra'ayoyinsu game da sai je same ka a gida ya ce kaji kaji muna da mutane guda biyu da muke tanan tsakanin sai kamar da mahalifa wa kake ganin ya dace sai dai gama jin ra'ayinsu zama ra'ayi ya karkata zuwa ga Usman hatta qala radiyallahu anhu wallahi ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wal ansari illa wa sa'altuhum fima ra'aytuhum ya'diluna fa ma ra'aytum ya'diluna bi Usman ahada yace wallahi ban bar wani gida daga cikin gidajen mutanen garin Madina ba daga cikin muhajirai da ansarawa wallahi sai na tambaye su sai da nan kwasa ganin kai wani da ya kai darajar Usman a cikin mu ma'ana ba ra'ayin shi ne shi kadai ba ra'ayin daukacin mutanen garin Madina ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen Makka da kuma mutanen Madina ai anna hadha al-amra lam yakun mubasharatan fil bai'a ma'ana wannan al'amari bai zama kai tsaye a wajen wannan mubayan ba wa imma ma jalasa da an akhara al'ada alaihima salasta ya yi wannan jinkirin ne bayan ya dauki wannan bayan ya musu wannan alƙawarin bayan an dauki wannan alƙawarin cewa in an baka ka yadda in ba a baka ba za ka yi biyayya kun yarda suka ce sun yi ce a tashi mutum din nan ayi a jone a dakatar bari mu je mu consulting jama'an mu sahabbai muhajirun wal ansar shi ne aka tashi kwana uku ana wannan wato consultation din kuma ku duba jama'a ku ga tsarin musulunci game da naɗa shugabanni da 'yan siyasa wanda suke na gaskiya ƙasar nan suna yin irin wannan abu kafin an muku ɗan takara sai an ji ra'ayoyin mutanen wannan constituency din bayan da ake bane lokaci akwai ragowar saniki a cikin harkokinmu kafin an muku limami ya kamata sai an ji ra'ayoyinku kafin an naɗa muku shugaba a wata harka ya kamata a jira ku da ku mishi biyayya ku da ku zana karshen shi dan ana yin haka ne kar a samu baraka tsakanin musulmai ba shi da amfani yadda musulmai suke yanzu dinnan zama sun farraka duk abin da musulmai za su ba su da kalma daya a kasar nan wannan mugun bala'i shi sa sai kowa ya dinga hantaran mu yana ya kusa mu inda ya ga dama saboda ba mu da murya guda daya da muke magana da kanta muryar nan ta malami ce ko ta wani babba ne ko ta wani dan siyasa ne ko ta wani sarki ne na gargajiya babu wani wanda yake tunta musulmai a matsayin su na musulmai gaba ɗayan su al'umma ko waɗanne suna da wanda suke ganin shi waɗancan kuma suna ganin wani bai isa ba sai wani to me ya jawo wannan shine daga cikin abin da suka jawo haka shine wajen sanya waɗannan jagorori galibi babu muryar musulman wasu ne kawai don su biya bukatun san ransu sai suka sanya wa musulmai wasu shugabanni da ba su. tare da cewa kin yin biyayya din shi ma kuskure ne daga bangaren talakawa amma dai muna faɗan me ya jawo haka ina fata mun gane wannan da ka sai na ah, Abdurrahman dan Auf yayi ta bin gida gida yana shawarwari da mutane shikenan wa inna ma jalasa ba'da an akhadha al-ahda alayhima thalatha ayamin thumma ba'da dhalika ikhtara Usmana daga nan sai ya shi ya Usman shi ma da yake cewa wa min al-muhzin daga cikin abin da yake na bakin ciki anna nara nara kutubat tarihi al-haditha muna ganin littafan tarihi na zamani allati tatakallamu an hayati sahabati waɗanda suke magana akan rayuwar sahabbai tu'ridu an riwayatil bukhari suna kauda kai daga riwayar imam al-bukhari wa ta'khudhu riwayat abi al makbuba tana daukar riwayoyin abu mikhnaf wanda suke na ƙarya fi tarikh tabari a cikin tarihin imam tabari wa hadha nassuha ga nassin riwaya ko take ba ingantacciya wadda ake yayatawa ga tanan zai kawo ta ma'ana abin mamaki shine ga labari ingantacce sai a ki dauka sai a dauko mara inganci ana ainihin wato amfani da shi ga ruwa tsaftatacce ka ki sha ka je kana shan kwata ko kana shan ruwa wanda yake an riga an bata shi da guba ko ka dubi fitsari ka sha za akwai abun ban haushi da ban takaici, domin ga ingantaccen ina fata mun gane wannan ga riwaya ainihin abu mihnaf a cikin tarihu tsabari malai yake cewa lamma tu'ina Umar ibn al-Khattab lahu yayin da aka soki Umar dan Khattab sai aka ce da shi ya amiral mu'minina law istakhlafta ya sarkin mu'minai da dai ka nada mana shugaba qala sai ce man astakhlifu wa zan nada law kana Abu Ubayda ibn al-Jarrah hayyan istakhlaftuhu da Abu Ubayda yana nan da shi zan saka fa in sa'alani rabbi qultu inda Allah zai tambaye ni a lahira sai in ce mishi samitu nabiyaka yaqulu innahu aminu hadhihi al-umma naji manzanka ne yana cewa shi Abu Ubaida amintacce ne a cikin al'umma shanan nan dashi walau kana salimu maula abi huzaifa ta hayyar istakhlaftuhu yace da kuma salimu yana nan wanda yake bararren bawan abu huzaifa wallahi da na sanya shi fa in sa'alani rabbi qultu idan ubangiji na tambaye ni sai in ce mishi samitu nabiyaka yaqulu na ji ka yana cewa inna saliman shadidul hubbi lillahi lalle salimu na da tsananin kaunar Allah fa qala lahu sai wani mutum ya ce mishi adilluka alaihi in gaya maka wanda ya kamata ka zaba abdullahi ibn umar ka sanya danka abdullahi fa qala sai ce qatalaka Allah Allah ya tsine ma albarka wallahi na rantse da Allah ma aratta ma Allah bi haza wannan magana da ka fada ba dan Allah kake faɗin ta ba son rai wai haka kai canka kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaqi ya yaya za ka ce daura mutumin da ya kasa sakin mata da sakai da shari'a to ya taba sakin mata tana haida la araba laka la araba lana fi umurikum ba ma bukatan ba mu da wani abin da muke nema mu mutanen gidan Umar daga shugabancin ma hamattuha fa arghabu fiha li ahadin min ahli baiti yace ni ban taba jin ina son shugabanci ko na godewa shugabanci ba ballantana ne kwadayin wanda ga mutanen gidana ya samu in kana khairan faqad asabna minhu in alheri ne na samu ni da su wa in kana sharran fa sharrun anna idan mun idan kuma ba sharri idan kuma sharri ne to ya tafi daga nesa da mu haka zafin fil asli wala ma'anahu fa sharrun yab'udu anna sharri ya nisance mu yab'udu anna ala umar bi hasabi ali umara an yuhasiba minhum rajulun wahid aka ce ya ce ya ishi mutanen gidan umar dangin umar a ce mutum ɗaya daga cikin su ne kawai za a wa hisabi na shugabanci wa yus'alu an amri ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ɗaya ne kawai za a tambaye shi dangane da al'amarin mutanen al'umman manzo Allah amma laqad wajjahattu nafsi wa haramtu ahli yace to ni dai nayi kokari ga kan kaina na ainihin wato sanya shamaki tsakanin shugabancin nan da iyalaina wa inna jautu kifafa la wuzira wa la ajara inni la sa'idun yace wallahi in kuma na samu na tsira a lahira ba yabo ba fallasa babu wuzir shine abin nan nizibi kenan babu kuma ajar babu lada kifafan ya zama na tashi daidai wa da ni na sa'idun wallahi na tsiran na samu haka wanzur sai ka duba ka gani fa in istakhlaftu man huwa khairun minni yani ababakar a wa in atruk faqad taraka man huwa khairun minni yace in na ce na faɗi waye shugaba to wani wanda ya fi ni ya taɓa faɗa haka shine Abubakar da ya ayyana ni kai tsaye wa in aturk in ban faɗi ba faqad taraka man huwa khairun minni akwai wanda yafi alheri bai fada ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yudayya Allahu dinahu kuma ni na san Allah ba zai wulakanta addinin shi ba wannan kuma ita ce ka'ida har yanzu duk abin da ya faru musulunci Allah ba zai wulakanta addinin shi ba ana nan ana nan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in mutane ma sun je baya sai Allah ya kawo su su mai wanda sai addinin shi ba su zama irin waɗancan wanda suka bata addinin Allah ba kar mu manta ana kawo mana labarin kissa wata take wata take wato mai guba kenan a cikin ta sai malai yake cewa fa kharaju summa rahu fa qalu ya amiral mu'minina law ahitta ahada sai suka fita can kuma suka sake dawowa suka ƙara cewa ya sarkin muminai to ka faɗa mana wani alƙawari mana ka ɗaukar mana wani alƙawari ka ba mu wani ka'ida wani hukunci fa qala قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم سيتي bayan kun fita na yi tunani na ga cewa ya kamata in duba al'amarinku sai na shugabantar muku da mutumin da ya fi kowa cancanta ahrakum an yahmilakum alal haqqi wanda ya fi kowa cancantan ya ɗauki ku akan gaskiya wa share ila aliyin sai na na aliyu wa rahaqatni ghashiyatun yake sai kuma yake da na so in nada muku wannan mutumin ina ga yafi kowa cancanta to bayan nayi wannan tunanin sai kuma wani suma ta zo mini faraha katni gashiyatu sai suma mun ji a baya yana yawan suma yana farfadowa sai na sume na fita daga hayyaci na fara aitu rajulan da khala jannatan qad gharasa sai na ga mutumin ya shiga wata aljanna wadda da kanshi ya gina ta ya sa mata fandisho faja ala yaqtafu kulla ghadbatin wayani'a sai ya dinga ainihin tsinkan duk wani tsoro da duk wani yabanya fa ya dammuhu ilaihi wa yasiruhu tahtahu sai na ga yana hada su yana ainihin rungume su a jikin hannun shi haka yana ainihin tafiya har suna ja a ƙasa kamar ya tsinko wannan reshe ya tsinko wannan reshe sai ya sa a mutan shi haka sai abin yana jan ƙasa wai a cikin mafarkin da ya bada labari shikenan fa'alimtu anna allaha ghalibu amrihi wa mutawaffin umara sai na san cewa lallai Allah Ubangiji ya riga ya gama galaba ka al'amarin shi kuma ni Umar mutuwa zan yi fama uridu an atahammalaha hayyan wa mayyitan da haka ba na so a ce na ɗauki ɗawainiyar shugabancin ku ina raye sannan kuma na mutu na ɗauki ɗawainiyar shugabancin wanda na ɗaura muku na ɗaura muku shi abin da na yi a man hisabi sannan a man hisabin kuma abin da wani ya yi dan me ya fasara mafarkin san in ya tabbata shine wanda ya cire ya ni'a ta gama nuna to aikin shi da yake nan wanda ya cire danye kuma ba na shi bane ya ya yi shigi ya shiga ya cire fasarar barkin kenan ina ba za mu fahimci wannan alaikum haula'i rahatu to ga kunan ga waɗannan mutane guda shida allazina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda manzon Allah yake cewa innahum min ahlil janna yan aljanna ne sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail minhu walastu mudkhilu yace sa'id dan zaid dan amr dan nufail yana cikin su amma ban sa shi a cikin wannan kwamitin ba walakin na sitta na dai sanya sauran shida domin dama waɗancan shidan ne sai kuma shi kanshi umar din sai na abubakar sai kuma wancan da aka ce ya mutu shine ainihin wato abu bin jarrahi sai kuma shi wannan sa'idu dan zir dan nufai wanda shi kadai ne a cikin su mutumin garin madina duka sauran makkawa ne ina fata mun gana wannan sai ce walakin sita aliyun wa usmanu ibna abdi manafin da aliyu da usmanu jikokin abdu manaf da kuma abdurrahman wa sa'adin khala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da abdurrahman da sa'adu waɗanda suke kawunan manzan Allah ne domin dangin mahaifiyarsa ne sai kuma wa Zubair ibn al-Awwami hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai kuma Zubair dan Awwam wanda yake shine ADC shine ma'anan hawari chief security na ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke kare shi ko da yaushe haka manzon Allah ya mishi wannan take wabnu ammati kuma wanda yake dan gwaggwan manzon Allah Safiyatu kenan shi cousin din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa Talhatu al-Khair ibnu Ubaidillah da dalhatun nan na alheri wanda manzo Allah ya ce yanzu nan wanda aljanna zai shawo kwana ko sai aga ya shawo kwana to kun gan shi nan ko ito eh, dan aljanna ne ya gama duk abin da Allah yake so mai a duniya shine Allah sokar da aya kan shi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi duk abin da yake sai a duniya ya riga ya gama yadda ka san jarabawa ka gama kun kaje lokaci ya fita kuma ka san cewa ka fasa ta yadda ya kamata baka da sha'awi akan kamar kana kallon wato takaddun amsa ko to haka yake shikenan sai yake cewa waɗannan mutanen falyaktaru minhum rajulan ku je ku zaɓi ɗaya daga cikin su fa idza wallaw waliyan idan kuka zaɓi wani a ciki fa asinu mu'adaratan ku kyautata wajen ƙara mishi ƙwarin gwiwa wa a'inuhu ku taimake shi wa in tamana ahadun minkum falyu'addi ilayhi amantahu idan wannan shugaba ya ba wani a cikin ku amana ya ce kai ne sakatare na ko kai ne waziri na ko kai ne kwamishina na to ka biya wannan amana kar ka cuce shi fa kharaj sai suka fita fa qala al abbas li ali sai abbas ya ce wa aliyu la tadkhul ma'ahu kar ka je inda suke qala akhrahu al khilafa ina tsoron sabani ne yace idan tara ma takrahu to ko zaka ga abin da kake kyama da dan sabani ko sai an yi shi wannan kisa kan manta an riga an gaya mana cewa tana da guba a ta za ku ji gata nan alamar yanayin ta rabatiya ce falamma asba umaru da a aliyan yayin da gari ya waye sai umar ya kira sayyidina ali wa usmana wa sa'adan wa abdurrahman ibn auf wa zubair ibn al-awwam ya kira waɗannan mutane gaba ɗayan su fa qala sai ce inni nazartu fa wajadtukum ru'asa an-nasi wa taho. na tsaya ne nazari na ga cewa ku ne shugabannin mutane ji kuma su wala ya kunu hadha amru illa fikum kuma wannan al'amari ba zai yiwu ya zama ba sai a cikin ku wa qad qubila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anku kuma manzon Allah Allah ya karbi rayuwarsa alhalin yana cikin aminci ya yarda da ku inni la akhafu an-nasa alaikum in istaqamtu bana tsoron mutane su muku tawaye in dai kun tsaye akan gaskiya walakin ni akhafu alaikum ikhtilafakum amma ina tsoron sabani tsakankanin ku fiwa baina kuma tsakankanin ku wa yakhtalifu nas daga nan sai mutane su sabani hagu ila hujrati aisha bi idnin minha ku je ku zauna a ɗakin aisha inda kabarin manzo Allah yake na ko sallallahu alaihi ku je da ta ku zauna fatashawaru ku je ku yi shawara wa khtaru rajulan minkum ku zabi ɗaya daga cikin ku thumma qala sai ce la tadkhulu hujrata aisha kai kar ku shiga ɗakin Aisha walakin kunu qariban amma ku zauna kusa da wajen wa za a ra'asahu wa qad nazafahu dam sai ya kwantar da kanshi alhalin dama jini yana ta zuba domin an daga shi ne yadda aka ci fa dakhalu sai suka je suka samu wuri suka launa fatanajaw suka gana sun irtafa'at aswatu har suka daga murya suna bayayya kaga wannan daga cikin maganganun da suke basu faruwa wancan riwaya wa qala abdullahi ibn umara Allah da Umar ke subhana subhanallahi inna amiral mu'minin lam yamut ba'd sarki ya tabbata ga Allah yoto ai sarkin mu'minan ma bai mutu ba tukunna fa asma'ahu ba sai aka ji wannan zancen daga suna Abdullahi dan Umar sai aka shi fa qala sai ya ce ala a'ridu an hadha ajma'una jama'a ku bar wannan abin da kuke gaba ɗaya. in ji umar kenan fa idza idan na mutu fa shawaru salasta ayyamin ku shawara kwanaki uku wali bin nasi suhaibu gwargwadon kwanaki uku nan suhaibu shine liman shine kamar shugaba na wucin gadi kenan aktin. wala ya atiyanna al-yawmur rabi'u kar ku bari akai kwana na hudu illa wa alaikum amirun minkum face an sanya wanda ga cikin ku shugaba wa duru abdullahi ibn umara mushiran Abdullahi dan Umar ya zo a matsayin mai bada shawara wala shay alahu min al-amri bai halatta a yi faɗi wata magana ba sai dai shawara ba za a shi ba wa talhatu sharikukum fil amri talhatu ku ya da musharaka da ku fa in qadima fi fil salasa idan ya zo ya yi tafiya kenan in ya shigo gari kafin kwanaki uku nan fa adiruhu amrakum ya zo ku yi da shi wa in maratil ayyamu salasa qabla qudumihi faqdu amrakum idan watin kwana uku ta wuce bai zo ba ku yi aikin da ya kamata akan ku ba ruwan ku da shi faqa ah, malli bi talha yace wa zai nemi mana talha faqala sa'ad ibn abi waqqas ma'ana wa zai kiyaye mun shi in yazo ya tara an gama zaben nan wa zai wa zai isar mun akan shi faqala sa'ad ibn abi waqqas ana laka bihi ni zan maka maganin shi ta da wata kai baya wala yukhalifu insha Allah kuma na san in Allah ya so ba zai saba da ra'ayin da muka dauka ba fa qala umaru arju Allah yukhalifa insha Allah ina fatan kai ya saba cikin ainihin mashiyar Allah Kuma ma azunnu an yali hadha al-amra illa ahadu hadain ar-rajulain yace ina jin babu wanda zai wannan shugabanci sai ɗaya daga cikin mutanen guda biyu aliyun au usman aliyu ko usman kaga nan ma nakara domin mun ji a sahihiyar riwaya ya ce na kusan sa'ad bai faɗi waɗannan guda biyu ba fa in waliya usmanu farajulun fihi linu idan usmanu ne ya sama to mutum ne mai saukin hali wa in waliya aliyun fa fihi da'aba idan kuma aliyu ne mutum ne mai raha wa ahra bihi an yahmilakum yahmilahum ala tariqil haqq kuma ya cancanta watin ya ɗauki mutane akan hanyar gaskiya wa in tuwallu sa'adan fa ahadu huwa in ko sa'adu aka ba to ya cancanta wa illa in ba a bashi ba in bihi alwali wanda aka ba ya nemi shawararsa fa inni lam a'zilhu an khiyanatin wala ba'ati ban cire shi dan ainihin rauni ko ha'inci ba wa ni'ima zurra'i Abdurrahman ibn Auf musaddad ma dalla da mutum mai kaifin tunani Abdurrahman wanda yake miƙaƙƙe ne ba shi da kwana rashidun wanda yake shiryayye lahu min hafizun yana da kiyayewa da Allah ya kiyaye shi da ita fasma'u minhu ku saurari ra'ayinsa wa qala la al-ansari sai ya ce wa abu talha ya aba talha inna Allah azza wa jalla talama a'azza al-islam bikum ya abu talha ya ku mutanen garin madina lalle al'amarin ya dade tun sa'ad da Allah ya ainihin ɗaukaka musulunci ta hanyar ku fahtar hamsina rajulan min al-ansari ka zaɓi mutum hamsin daga cikin mutanen garin madina fastahti ha'ula'i rahati ala ala hatta yaktaru rajulan minhu ku zama kuna nan kuna bibiyan mutanen nan kuna gadin su har sai sun gama wannan aikin ku ne bodyguard din su wa qala lil miqdad ibn al-aswad wada'tumuni fi hufrati idan kuka sanya ni a cikin kabari na fajma ha'ula'in rahati hatta yakhtaru rajulan minhum ka hada kan mutanen nan kai ne PRO ka kira taro har sai sun zaba ɗaya daga cikin su wa qala li suhaibin umar yace wa suhaibu salli lin nasi thalathata ayyamin kai kuma kai wa mutane limancin kwanaki uku okay na'am to ina ganin jama'a sai mu kwana anan kawai insha Allah idan mun sai mu tashi akan wannan gaba da yace wa qala li suhaibin bin nasi salasata ayyamin so lokaci ya kore kuma ana magana cewa za a canza ma zuwa wutar nefa gara kawai mu tsaya a nan tunda lokaci ya riga ya kore ah, za ku ga dai ma ta karanta labarin saboda dogo ne za mu zo mu ji ta'alikat da malam zai mana da kuma bayanai da zai dalla dalla insha Allah ina faɗa wannan ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa